قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين sai mala'ikun suka ce tabbas Allah ne ya aike mu domin mu hallaka wasu mutane masu ɓarna mai girma masu girman sharri su ne mutanen annabi Lod.